ya zama yini sai daren ya karu da abin da ya ɗebo cikin yini waka zalika haka nan ya zi da momini na ala kufa mina kufa haka nan allah zai kara momini yawa daga cikin kahirai kullum allah na musulantar da wasu suna dawowa cikin abin nan cikin momini abin da yake da waya ka ji musulmi ya koma cikin kahirai amma kullum in dai kana saurara sai ka ji wani musulmi ah, wato wani kahiri wanda ya zama musulmi kama ya zai da fara mina mominina kama wanda yake kara makahirai wato eh, yawa daga mominai wato daga raunin mominai ba daga shiga mominai cikin kahirai ba haka dai allah subhanahu wa ta'ala yake ta gudanar da al'amurra hatta ya ta gallabu a eh, janibal haka gaskiya ya samu rinjaye wato har allah ya ɗaukaka addini ne wa inna allaha sami'un lalle allah mai ji ne ga du'a al-mu'minina addu'a mu'minin kun Allah yana cewa yana ji wato yana jin addu'a mu'minai wato abinda Allah ke cewa ga mu'minai su yi ta addu'a su yi ta addu'a saboda haka akwai ta addu'a kowa ya ga abin da ya ji tsoro kai ya bari sai ya kawo gare shi ya tarbai da addu'a da nesa wani lokaci hadithi ya ce in an kai in mutum ya yi addu'a da yawa idan abin nan bala'i ya zo to in addu'a ta haikari ne sai ta tarbe shi mutum bai ko ba idan karihin bala'in da addu'a ya zama guda sai su yi ta kokowa kai ta haraka ta wani lokaci su yi ta kokowa ila yawmil kiyama har ranar kiyama bala'in na nan ya shi sai ya so gare ka addu'a nan tana haɗin kayi kaɗan ta tallabai ta yasuwa ya tallabe ta shi a duk karihin su guda a yi ta kokowa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila yawmil kiyama har zuwa ranar kiyama kai kana nan baka ko sani ba saboda haka akwai ta addu'a wa inna allaha sami'un du'a al-mu'minin lalle Allah mai ji ne ga addu'a mu'minai kuma basirun biyan mai kallo na ga mu'minai ya san da su ya dafa anhu adar kufari yana ture musu cutar kafirai saboda haka ku yi ta addu'a a cikin dare da yini ku yi ta addu'a a cikin dare da yini addu'a lokacin karba gare ta amma idan kana yi yau da gobe da gobe sai ka daidaita da lokacin nan da aka karbarta ko da kaka yi ga lokacin karba sai a karba saboda haka ta yawaitawa babu iyaka dalika bi Laha. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك لو wannan hukunci da Allah ya tsakanin mu'mine da kafire yace mu'mine su yi addu'a don su samu nasara bi anna Allah huwa al sabitu don Allah shi a gaskiya tabbatacciya saboda haka ku ta roko ne Allah shi a gaskiya duk wani abin da ba Allah ba ƙarya ne wa anna ma yad'una bil ya'i wa qura bi ta'i wa anna ma tad'un ai wa anna ma abin nan yad'una ai abuduna lalle abin da kahire suke bautawa min duni wanda ba Allah ba huwa al-asnam huwa al-badil wannan ƙarya ce a da'ilin mai gushewa duk wani abin da aka bautawa wanda ba Allah ba to ƙarya ce ake bautawa wa annan lahuwar ali lalle Allah shi ne madaukaki al'ali ala kulli shay'in wanda yake madaukaki akan dukkan komi bi kudurati da kudurati alkabiru alladhi yasburu kulli shay'in siwahu inda wanda abbabba shi Allah shi abbabba wanda duk wani abu wanda ba Allah ba karami na aure Allah kuna ganin wani lokaci in addu'a ta yi girma ga annabi yana ce abin wala ya ta'azamu shay'un babu abin da kai mai girma shi Allah kenan ya Allah wanda babu abin da abba bagare komi karami ne to wannan duka yana cikin abin da ke tabbatar da cewa Allah shine mahi daukaka ga dukkan komi saboda haka a yi ta addu'a ga Allah a yi ta ibada kuma a yi ta addu'a a yi ta ibada kuma a yi ta addu'a da izinin Allah subhanahu wata'ala za a ce mu abin da ake so alam tara alam tara anna Allah anzala minas sama ماء أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير الله ذكر تعالى سنة الله يا أمبتي دلائل قدرتي دلالي وعندك نون الله نادى قدرة على إنفاذ ما تقدم ذكره قدرت دا أبو بوان دا مغانا سيقباتا فقال ألم ترى شن كي بك سني با أن الله أنزل من السماء ما أن الله شيء سوك دروا لك سما bayan ƙasa ta bushe Allah ya yi mata ruwa daga sama sai ta fatar zuwa al'adu ra sai kasa ta waye gari ta yi kore shar da shirke-shirke kamar yanzu kun ga kamar yanzu idan ka je daji sai ka ga kasa domin yawan wurare ta yi kore shar saboda abin na na ta samu sanyi ta yi kore shar din na bata da da tsiri wato shirke-shirke. wa hada min asari wannan yana daga cikin alama annallaha latifun lalle Allah mai tsananin tausayi na bai ibadi ga bayi ne fi akharajin abin na fi akharajin nabati bil bilma'i da ya fitar da annabata tsiri wato tsirin ƙasa bilma'i da ruwa habirin kuma Allah masani na bi ma fi da abin da ke cikin zukatan bayi inda ta ta'khirul madari sadda an ka dade ba yi ruwa ba Allah ya san damuwar da a cikin zukatan bayi ne kun gani abin nan kwanaki da an ka dade ba yi ruwa ba kowa cikin damuwa kowa shiru saboda an san cewa in babu ruwa abinci gaba ɗaya zai tsada ya abinci ya yi tsada gaba ɗai duk komi ya lalace ko ce irin matsala ta faru shi yasa da zara an ka ba a ruwa ba sai ka ga mutane na ta damuwa to Allah masani na da wannan da hikima yake yi lahu ma fi samawati lahu ma fi samawati wa ma fi wa inna Allah وهو الغني الحميد samawati wa mafil ardi shi Allah yana da iko kwarai duk abin da a cikin sama da kasa nashi na wato duka komi da komi milkin Allah da mutane da aljannu da annabawa da manzanni duka milkin Allah na kowa bawa na ga Allah duka wanda a cikin sama da ƙasa bawa ne ga Allah ala jihatul mulki ta huskan mulki Allah ne ya mallake su wa inna Allah lahu al-ghani an ibadi lalle Allah shine mawadaci ga bayi ne Allah bai da bukatar komai ga bayi ne alhamidu da auliya'i kuma Allah shine mai godiya ga masoya ya Allah ij'alna min auliya'ika alam tara alam tara anna Allah sakhkhara lakum ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم kai mai karatu baka sani ba ko mai sauraron karatu shin kai baka sani ba anna Allah sakara lakum ma bis ma bil adi Allah shi ya hore muku da abin ke cikin ƙasa duk ابين دكي ke cikin ƙasawa Allah ya hore shi don amfanin ku ya ku al'umma mina baha, mina dabbobi dabbobi wato dabbobin ni'ima duka Allah ya hore wannan don amfanin ku sai ku ɗauka wasu ku yanka ku ci wasu kuma ku aza kaya kuma ku yanka ku ci walhulka da ya jirage wato jiragen ruwa ga tana allah ya hore ta ta tajiribil bari tana gudu cikin ruwa lirrakobi allah ya hore ta don a hau walhamdu kuma don a aza kaya duka wannan allah ya hore su bi amurki da umarni ne ai bi izini da izini ne kai da diba wani irin katon jirgin ruwa ka ga irin yadda ake lodo mai kaya ya aka doma a ce ga wuri bai ko da ƙasa wato mai ziri amma a ce wai bai isowa ganga sai dai a rika zuwa da kananan jirage masu ɗaukan motoci manyan tireloli ya ɗauka ya ce a yi musu lodi can sannan a zo ganga su sauka a kawo a yi kuma kwanaki ana irin wannan aiki kai da gani ne kasa in ba da horewa allah mutum ya yi kaɗan ya fi kawo shi wurin saboda haka duka wannan horewa ce ta Allah bi amri su ku sama kuma ya rike sama in ya ga dama ya rike sama kamar da ya rike ta yanzu Allah ne ke rike sama min Allah min an taka alal ardi don gudun kar ta fado kasa ai li Allah taka alal ardi don kar ta fado kasa sama Allah ya rike ta ba ta fadowa kasa illa bi izini sai da izini ne kun ga inda zai sake ta ta fado ba ta halu sai ku halaka amma Allah ya rike sama ya hana mata fadowa inna Allah bin nasi lalle Allah ga mutane lara uhur rahim mai tsananin tausayi da rahama ne fi tasiri da ya hore musu waɗanga abubuwa wani imsaki kuma ya rike musu sama ka tawado musu ya Allah wato ikon Allah yana da yawa kudura Allah da tausayin Allah yana da yawa ya ra'uhur rahim ka tausaya mana ka ƙara tausaya mana yadda yadda ka tausaya mana yanzu wa huwa أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور babu wanda ya fara da halitta ko in ba Allah sun ma yi miji kun sannan in ya tashi kashe ku shi ke kashe ku inda in inda in ta haya aja da ku lokacin da ajalan ku ta kare wato babu wanda yake fitowa sai wanda ajali ne ya kare kuma duk wanda ajali ne ya kare Allah ne ke kashe shi babu wani mai kashewa in ba Allah sun ma yi ku inda su sannan lokacin tashi kiyama kuma sai ya tashe ku sai ya tada ku lokacin tashin kiyama ku tashi a yi magana da kowa innal insana al mushrik lalle mutum mushriki laka hurin da na'amin layi lalle mai kafin cewa nemomin allah ya tarki tauhidi ya bar tauhidin allah domin abin na da wa'annan nemomi duk wanda ya mai da hankali ne ya dibiye su ya san ko da wani mutum na yi muku ga ayyuka ya cancanta ku gode mai mutum wa ka ɗiba kuɗin nakuna ba ku bai zo da ko ɗari da gidansu ba na shi muku gode sai ku ɗora mun gode mun gode kuma kudin ku na haɗi ba abin da ya sa kuka ce kun gode don abin da yana yiwa wani bai yi muku ba sai ku dora da kun gode to mutum ya yi muku da kudin ku kunka gode bale allah da ya muku da kaya nai ya kamata a ce kun kare ma allah godiya tun da kaya ne na yi muku ba da kayan wani ba ba da kayan ku ba nashi na ya yi muku kuma ya gyara ya kamata ku yi mai godiya da kulle ummatin لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ثم أشار تعالى سهنا الله إشارة فيما يأتي تكي آية لا صفر إلى أن اختلاف الشرائع اختلاف الشرائع الشرائع الإلهية cewa sabani da aka samu na shari'o'in sama wa'anda ke saukowa daga Allah ba da da ittifaqi ga tauhidi bayan sun ittifaqi ga tauhidi la yadurru bai cutawa wato idan mutane sun yi tabaki ga tauhidi daga annabawa daga annabi nuhu zuwa annabin karshe duka tauhidi amma ga shari'a kowa na da wasu abubuwa na rehi wayanda suka saba ma na wani ya ce la ya duro wannan bai cutowa fashe da ratu icce guda na asalin icce guda ha asalin wahidar icce sai ka ganta da gusu guda wa horo a amma sai ta yi rasa daban-daban saboda haka ba matsala ba ne ko yanzu ga shari'a idan malamai sun yi tafaki duka a kan aƙida guda dukan sun yi tafaki a kan aƙida guda to don sun saba wanga ya ce abu ka za masu habi na wanga ya ce makaruhi na wanga ya ce halar na babu abin da zai kawo rikici tsakaninsu in dai da manawa mai kyau suke in dai aƙida duk guda ta in ka ga ana sassabawa da irin wayannan akwai wani abu cikin zukatan wasu daga cikinsu amma in dai babu to rehe mai ƙarfi shi a abin da rehen kamar rehe wanda bai da ƙarfi kwarai rehen sadaru amma dai ai duka kun ga ne duka ne kamar wanga malami yana alkanuti wanga baya alkanuti bai sallah asuba ne kun ga duk ne to in dai da manawa mai kyau waɗanga duk ba su baka mutane wancan yana julusul siraha wanga bai in dai da manawa mai kyau waɗanga duk ba su raba mutane duka abin nan kowa na aiki da abin da ya sani cikinsu babu abin da an kaci ba sallah ta baci waɗanda duka kowannensu daga musabi sai halatta kowannensu to me an rikici ciki in ka ga ana rikici ga waɗannan abubuwa manawa akwai wata manawa ɓoye ga wani daga cikin mutane shi yasa za ka ga sai ka iske wasu sauran boye ga masallaci ƙetaren godabi ga wani kuwan ga ƙetare misa kun karabo bai jirusu da sirawa wai shi da wai mai julusa da sara saboda haka shi yasa su ko ba su yi sai dai su ta sallah ba to kaga akwai wata manawa ciki wanda dai julusa ne sara an gaba kai karo ya toshi ba sahabai sun karo ya toshi to sahabban da sun karo ya to baka ji sun raba masallaci ba kai kan raba babu shakka baka da manawa kana da manawa ba ta to duk ire-iren waɗanga abubuwa ba su cutarwa balle har su kai ga raba kan mutane abin da ya shahi daunidi shi ka raba kan mutane an ce abu shirka na mutum ya toye rungume shi to wannan dole a rabar da shi dole a rikici da shi mutum ya sa abu shirka ne wato kafin shi ya zoye rungume shi to dole a yi abin na dole ne a yi rikici da wannan mutum amma in dai babu shirka babu wasa ba hidi, to in dai abubuwa ne na rasa to babu matsala ya ce la ya duru wannan bai cutarwa da kulle ummatin jahanna man sakan ko waɗanne al'umma mun sanya musu abin na shari'a da bata sini wa qur'a kasa kasari amman sakan ai shari'a ta ko waɗanne al'umma mun sanya musu shari'a kuma na su ko su za su yi aiki da wannan shari'a ai amilu da biyu za su yi aiki da wannan shari'a wala yana zuwa na kaka da su yi jayayya da kai tun da dai annabawan da sun kauce wani annabi an ba shi shari'ar da ya aiki da ita to kai kada su yi jayayya da kai yanzu wala yana zuwa na kai ko tun da an baka wanda ka to da ita to ka su yi jayayya da kai ga tauhidi duk kun ita baki jidalin ne za su dawa su yi da kai ga abin da ya shahararsa ai sa'ir a kare abin da na arbabi milin sauran abin na shugabannin addinai kasu jayayya da kai fil amri ga al'amari fi amri ga al'amari addini fa innaha dama wannan inna ma tanfau inna ma tanfau dalibul haqi dama tana amfanin mai bidan gaskiya wa haula ahlul ra'ayi wa ince yan jidali na to jidali ne ka yi da su rabi da ma jayayya da wa da haka abai ce fa la yajadil ka ba don ita mujadala ana yin ta billati hiya hasan hmm. to amma munaza'a ita wannan jayayya ce kawai wadda ba don wata manufa ba hmm. da aka yace fala yunazi'unka fil amri ita munaza'a kullun Allah abin da ya kore ta ba ya san don kun ga ko tsakanin musulmi ya ce fala tanaza'u wa tashadu hmm. kakku yi munaza'a ko kare ko ko wace kakku ya kan wato munaza'a ba ta da abin nan ba ta da fa'ida ko da kuke ganin tun daga 'yan siyasa ha masu addini ana na ana jayayya da juna wannan alamomi ne na ƙarshen duniya alamomi ne na tashin duniya amma in ba don wannan ba ba a jayayya ga rasa sai dai abin nan sai dai asali ga mutu ake jayayya mutu ya kawo shirka da wannan dole a yi jayayya da shi don ya kawo abin da ka babballe bangarorin addini duk gaba daya don haka dole a yi jayayya da shi wadawai larabbi ka yi kira zuwa ga allah ubangijinka ai ila dini ka kiri mutane zuwa ga addinin Allah ci gaba kada ka ja da baya innaka la ala hudan lalle kai kana bisa shari'a madaukaki ya musu kima wanda amma daidaiciya ya Allah ka sanya mu bisa ga shari'a madaidaiciya wanda annabi muke bisa ga ita wa in ja da luka wa in ja da luka fa qulillahu a'lamu bima تعملون to kun ga abin na munaza'a ya hana ta gaba ɗaya amma mujadala ya ce to wa in ja wa in da luka in sun kai jayayya da kai fi amri dini ga al'amari addini to dan wanda ya tawo mujadala shi yana saurare hujja ya gaba amma wanda ya tawo munaza'a shi wato gaddama ya tawo saboda ko ka ba shi dalili bai gamsuwa amma mujadala wannan babu dalili da ita a yi ta don ita da gaskiya wannan aikin annabawa ne wannan aikin annabawa ne kalu ya nuhu kada jadal tana ba ka fata jidala kun ga wannan aikin annabawa ne mu mujadala don gaskiya ta bayyana to ba in da nuka idan sun jayayya da kai ya amri dinin ga sha'anin al'amari addini wa qul illahu alamu ka ce Allah shi an masani bi ma na ga abin da kuke aikatawa wa jazi ko alai zai saka muku da duk abin da kuke aikatawa ko kana ganin a waka kare ra'ayinka Allah ya sa abin da cikin zuciyarka in baka gyara ba hukunci zai maka Allahu ya hukunta الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم الله شيء زي يكون تكانوا يا أهل الملل الأخرى يا سورة متانية ما سؤال ديني دبن دبن Allah zai yi hukunci tsakanin ku yau mal kiyama ranar kiyama shi ma kun tuzi ta fitar gona an alhaki ga abinda da kun kasance kuna sabani ga barin gaskiya kun gane gaskiya kuma kuna kauce mata to Allah zai muku shari'a ba da ma da har bayan gaskiya ta bayyana gare ku kun barka wa amara kun amarakum kun kuma addinin ku ya umarce ku yi da bin gaskiya in kun gane ta amma ku saba don cimma wasu bukatu naku saboda duk jayayya da kuke gani ta addini ba wai gaskiya ta ba gani ba an gane gaskiya kuma an san gaskiya kuma luwan da a gaskiya an san su to amma ana jayayya ne don kare wani abu da mai kare gadon gidansu ga wani iske gidansu da wanda ka gani in yabi gaskiya to mi zai ci saboda shi ga gani na yan mutum yabi gaskiya bai ci abinci saboda haka in yabi gaskiya mi zai ci da wanda ka gani in yabi gaskiya ba zai samu kaza ba to duka irin wa'annan Allah zai hukunci tsakanin ku bi ma kuntum bi tamtarbu duka Allah zai shari'a tsakanin alam ta'lam alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samai wal ard inna dhalika fi kitab إن ذلك على الله يسير الله تعالى سألنا الله يبين أن اختلاف شرائع شرائع شرائع وتسسبا وشريعه إلى الأنبياء كأنبوا ya zama wannan annabi ya zo bayan tauhidi ya ittifaki sun ittifaki ga tauhidi amma wannan ya zo da abu kaza halal ne wannan ya zo da abu kaza haram to irin wannan sabani na na abubuwa da an biya yi Allah, arsalahu na annabawa wa'in da ya aiko su ila umar ga al'umma inna ma zalika bil ilmi dama sabanin da ilimi na suka yi wato kowanne aikin da an ka bashi shi na ya kafa ba wai da son rai na suka yi ba kowanne da ilimi na suka yi yana tsarewa ne ga abin da aka aiko shi yasa ba ku taba jin wani annabi ya soki wani annabi ba ba za a samu ba saboda kowannensu da ilimi na yake yi ba su ba amma bar zamanin su ku taho zamanin tabi'a tabi'i na zamanin su imamu maliki shugabannin mazhabobi maliki da abin da abu hanifa da ashabi da ahmad bin hanbali kun gani ai ba a taɓa samun ruwaya wani su ya wani ba duk da ko wani na cewa ka dafarin lana wani ya ce masu haɗi amma duk da haka ba a taɓa ruwaitowa wani daga cikin ya soke wani ba ba ka samun irin wannan don manuwarsu guda kowa ya san da abin da yake yi kun gani mansur amirul na mansur ya kiri imam maliki ya ce na samu labarin ka rubuta littahi muwaɗa maliki eh, ka zo ka karanta min littahin maliki ya ce to ilimi shi ka ɗaukata, ba a ɗaukata kai ni ban zuwa gidanka in karanta ma littahi amma in kana son karatu ka same ni gidana in karanta ma littahi amirin momini ne ya tashi ya kai gidan maliki maliki ya koya mai muwaɗa ya gane ya ce to na gane wannan littafi naka yana da kyau kwarai saboda haka gwamnatin tarayya ta yanke hukunci za ta rubuta dukkan jihohin musulunci na duniya to ko ina a aji sauran littafai da muwaɗa za a yi maliki ya ce hukunci na ko kana ansa shawara ya ce shawara ta maliki ya ce to yi haka ba ka ban mu kowaɗanne mutane dama su yi aiki da abin da ya inganta wurin su, addinin musulunci duk gudana annabi duk gudana bari kowa ya aiki da abin da inganta wuri ne ya ce na yarda da wannan shawara shi kenan sai aka bar mu mutanen madina wata suna aiki da mutanen makka suna aiki da abin da na kitabul ummi littafin Malamin su imamu shafi mutanen abin na iraki da nasu abin da mutanen kufa da nasu kowa aka kyale shi da abin da inganta wurinsu to kun ga sai sun ka zanna lahiya to shi addinin musulunci kowa da ilimin da ya zo wuri ne na shi aiki ko ka ce mutum ya tauhibi ka in bai gane ka ba in dai yana da hankali bai ka. in ba gane ya in dai yana da hankali bai ka. sai in ko can saka bisa bai san komi ba kacce tawo mutum ya ce mun hmm. shikenan gobe wani ya ce mai tawo mutum ya ce mun hmm. jibin wani ya ce ta wani mutum hmm, shi ke ko ina shafi don ba da ilimi ya kai ba amma wanda ya karatu ya gane ko ka ce ya bi ka bai sai ya gane abin da ka zo da shi Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora wal hikimatu ita da zalika hikima ita ce ta hukunta wa su bisa ga ilimi wa Allah ya ce alam ta alam baka sani ba alaysa ba mu fi wato ka sani alam alam ai ka sani ya alam ma bi samai kai ka sani lalle Allah ya san duk abin da aka yi cikin sama wala da abin da aka yi cikin ƙasa anna zalika lalle wannan ai ma zikir abin da aka ambata cikin sama da ƙasa inna zalika fi kitabin lalle wannan yana nan cikin littafi ai abin nan mu'azzamun littafi wanda ake girmamawa huwa lawhul mahfuz shine lawal mahfuz inna zalika lalle wannan ai ilmu ma zikir sanin abin da aka ambata alallahi ya siyo abuna mai sauki ga Allah sahalu yana da sauki ga Allah Allah ya sa abin da aka yi cikin sama da ƙasa abuna mai sauki don haka Allah ya sa abin da a cikin sama da ƙasa ba da haka abin da kake yi ka yi adara cikin ƙasa ka babu abin da aka yi wanda bai sani wa ya buduna wa ya buduna min ma lam yunazzil bihi sulqanan wa ma laysa lahu bihi ilm وما للظالمين من نصير يا المشركون مشركين سنة بوتا من دون الله با الله ما لم ينزل به سلطانا ابن الله بيسوك الدهجة اكا أكا أبوتا باب وتوجه ده الله يسوك الابوتا وابن بوتس وما ليس لهم بعلم وقم سنة بوتا ابن سوبا سنة سنة ba su da wata aya ko wani hadisi da ya ba su sani annaha aliya abin bautan nan Allah na shi ma ya kamata a bauta masa wa innama kanat shara'i dama shari'o'i sun kasance wakati labawa da sassabawa shari'o'i min Allah daga Allah yake sabanin da aka samu tsakanin abin na annabi Isa da annabi Musa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na shari'a ha annabi ya rika cewa na zo li uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum na zo don in halitta muku sashen abin da an ka haramta muku cikin taura da injila to irin wannan sabanin duka yana faruwa ne min Allah daga Allah wa amma ibadatu da, amma bauta wani Allah shirka kam wa inna ma hiya ittiba'u ahwa'ihim wannan bi ne ga wasu. shirka ka Allah bai yadda da ita domin ita kan ba sabani na wanda aka kanewa ba walam ya ta shay'un min dalika min Allah wani abu kan bai taba zuwa daga Allah na halitta shirka ba Allah bai taba halatta shirka ba Allah bai taba cewa ai shirka ba har ya ce was'al man arsalna qablaka was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون wato har Allah sai da ya kai ma cewa annabi musallallahu alaihi wasallam wasu mana arsalna ka tambayi waɗanda muka aika gabanin ka min rusulina na mu aje Allah min dunin rahmani alihata ya ubadu shin mun taɓa sanya wani wanda ba Allah rahmani ba ya zama abin bauta wanda ake bauta ka tambaye su ka jiya annabi ya ce wallahi la as'alu ahada wallahi kowa ban tambaya ya ce kowa ban tambaya na yarda baka taba sanya wani abin bauta wanda ba Allah ya ce ba sai ya tambaya ba ya yarda da labarin da Allah ya bashi saboda haka irin bauta wani wanda ba Allah baka shi kan bai zo daga Allah walaysa lahum bihi hujja kuma mushrikai ba su da hujja ga bauta wani da suka yi wanda ba Allah wala ilmu kuma ba su da ilimi ba su da hujjatu ba su da ilmu ayi ota barbi ilimi wanda ake lura da shi don ilimin da ake lura da shi ƙala lawa ƙala rasulu shi ake yi lura da shi to ba su da ko guda daga ciki illa al'aƙa'idar ta kalidiyya sai dai aƙida ta abin nan ta gargajiya ta koyi da uwaye ta koyi mina bayan wato da babanninsu wayanda abin na suke cewa ga uwaye sun ka gani wahon masa abin na masa masabdaru abin na masanadu a fiha ala wawan masanadu biya ala su ba su dogara da komi su uwayen ba su dogara da komi ga shirka da sun kaga min ilimi na ilimi ba babu wani sanadi tabbatacce gare su na shari'a son rai ɗaya na suke bi wa malin balimi na bi shiraki min nasira azzalumai wayanda sun kai shirka da Allah ba su da mai taimako yamna wa anhu azaballah wanda bai kare azaba Allah gare su saboda haka da zarar mutum ya yi abin da ya shirka duk alaƙar da tsakani da allah kowace iri ya yanki kowace iri ya yanki saboda haka allah ya ce mushrikai kan ba su da wanda zai taimake su shi dai allah ba zai ba su gudunmawa ba ko kaga a wasu samu wani abu to ta lalace ba wani abu na ba ka jira dai ka gani nan gaba kaɗan a da ni. al'amari ba zai tabbata ba sai mutu ya Allah shi adda duniya shi adda lahira ko fide ta ga wani ba gare ba bai samu wai za tutla وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين mun المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا wa bi'sal masir kuma su mushrikai dama koyaushe wanda duk yadda mushriki to baya da nahin gyara, ko karatu aka yi wurin da zai ji kuskure ɗaya haka bada bai bada wurin da zai gyarawa Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna ya an ka karanta musu mu na alqur'ani bayyanatin wayanda a bayyananu ai zahiratin wayanda suke bayyane abin na ayoyin da tamna'u an ibadata ghairillah wanda ka hana su gabauta wani Allah to yanzu ana jawo hada yanzu suna tashi su yi ta maganganu wa an tiba imalai salawan bihi ilmu kuma an ka karanta ayoyin da ka hana musu su bi abin da ba su da masaniya gare wato wani abin bauta wanda ba Allah ba to da ka karanta irin wa'annan ayoyi yanzu ta arifu bi wujuhil ladina kabaru munkara kana kana gane kyama ga huskokin wa'anda aka hirai wayanda aka haire da an ce kabirci bai da kyau wayanda an mushrikai da an ce mushrikanci bai da kyau idan ka dibi huskokinsu kana ganin sun ginci ai al'inkara la kana ganin suna kyama wa'annan ayoyin in ka shekara karatu kana cewa abin nan sallah a gyara sallah a gyara azumi a gyara zaka a gyara hajji ba su faɗa da kai amma da ka ce abu kaza shirka ne abu kaza shirka ne to yanzu kana ganin alamar kyama ga huskokinsu ai atarahu alamomin alamomi ne mina karaha na kyama wala busa kaga suna gince huska haka ya kadu ne su na billadi ne ta luna ayatina sun yi kusa su yi jimka su hada da bugu ga wannan da ke karanta ayoyin wa'anda sun kace a bashirka su ba magana gyarawa su yi ba inda don an kace ma mutum ya dan mushriki ba magana gyara ya kai ba dama ya san shirka ai Allah bai santa kuma kowa shiga shirka ai ya san hadarinta don cikin kudu wanda ya samu 'yan kudi na ya buɗe akawun rannan sai ya to ya a an ɗiba an abin da suke ne a irin tashi an ɗiba ya tambi jika kaka an ka ya ce ah, ba abokin ka da kula gona ba ai shi ne ya kawo wannan ya aka yi to kan bashi a'a bari a kirawo shi aka kirawo ya ce to ai kai aboki ka san tare da kai maka ba mu wadda ba ai kudin mu na mu tsakaninka da Allah kana yadda kana cewa sai manaji ya biya ka don mai zai zo ya ɗiba abu to kaga shirka ka ɗiba ya ɗiba ba cewa ya shi ɗaya adda ba cewa ya ku biyu adda kacce ba ka yadda ba kai ɗaya adda kai ɗaya adda abinka to ka gani ai ashe kai ma ka san shirka ba ta daɗi rutsawa ɗaya na kakai kana yin shirka da Allah ka taho masallaci ka yi sallah in an jima ka ce Allah ya gabata ma in an jima ka yi tuntube ka ce dan hodiyo ka gama kuma ka san kai yanzu in ka tai inda matarka ta ce mai gida barka da zuwa kana nan sai wani ya kuma ka ji ta ce mai gida barka da zuwa ka za akwai matsala don ba kai da a shekaru amma shi allah gashi ka ce mai allah ho ka gai sai masallaci ka to ka ce dan hodiya ho duk ibadu eh, addu'a guda ta duk kowa allah na to kun ga abuna wanda kowa sani ba abuna wanda a koye ba kowa ya sani illa dai shi wanda da ya zirhi ga waɗannan abubuwa to haka yake wani kun ka ji Allah ya faɗi da an ce abin bai da kyau yanzu yana gince fuska kuma ya yi kusa ya kama wannan da ya karanta ayoyin nan da bugu ai ya ƙa'una fihim sun yi kusa su haɗa ga masu karatun ayoyin nan na cewa ba a shirka bilbaɗashi su kama su su yi ta bugunsu kamar su kama su ba su kashi inda suna iya. Allah ya ce to kun ka ce afa unabbi ukum bi sharrin min zalikum kuna so in ba ku labari da wani abu wanda ya wannan sharri ai bi akrahi ilaykum min alqur'ani yace kyamar gar suka wa qur'anin da aka karanta aya ta ce ka ai shirka yace to kuna so in ba ku labari na abin da ya shi kyama gare ku wanda ya qur'anin ga almatalu alaikum wanda ake karanta mu kuna kyama wai dan me aka ja ayoyi a ce ba a shirka ku kawai kuna ja ayoyin kahiran duri kuna aza muna to in ka ce ƙorani an je ayoyi an kafirta ku da ayoyin duri to ga wannan ayoyin yanzu wanda sun kace kai musulmi na e eh, da a bajja ma ayoyin duri e eh, ka kawo na yanzu wanda sun kace kai musulmi na to babu duk na duri na don haka samu wata hujja baka da wata duk na na da wanda ya ce kai musulmi na da wanda ya ce kai kahiri na duk na na Allah ya gafata mana duk dai rashin ta faɗi in mutum bai da nihin gyarawa shi yasa kake ji ana ta ina abubuwa Allah ya ce to annaru wuta ita ta zama abin kyama wurin wa'ada Allahu na kafaru Allah ya yi alƙawarin ta ga wa'anda sun kai imani a kafaru Allah ya alƙawarin ta ga wa'anda sun kai kafirci ba wa'anda suka yi imani ya yi makahirai alƙawarin wuta bi anna masirahum ilaiha cewa lalle makomarsu zuwa ga wuta su kahirai wa ba wa kuma tir da makoma hiya makoman mutum a ce makoma ta yi wuta to babu shakka makoman nan ta yi muni ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ولما بينا تعالى لوكacin da Allah ya bayyana ibada ta gairi lalle bauta wani wanda ba Allah ba mina asanami na sauran gumaka kun san duk wani abin da aka bauta ba Allah ba suna ne gunki ko wani iri duk wanda yake ba Allahu na ba an ka bauta mai to gunki ne yake bauta to lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa lalle bauta wani wanda ba shi ba lam takun ala asasin ilmi ba bisa ga asiri na ilimi an ka gina ta ba duk wata ibada wadda ba Allah ya ce a yi ta ba to ba bisa asali na na ilimi aka gina ta ba maƙulin wanda an na hankali ba to bayan ya faɗi wannan fassala sai ya yi ma abin nan bayani wadda raba masalan ya buga ma misali a wato wanda raba matsalin ya sanya misali a ƙarabo ila afami wanda ya yi zama kusa ga fahimtarsu allah ya sa musu misali wanda suke ganewa waƙala ya ayyuhan nasir mushriku ne ya ku mutane mushrikai diriba matsala an sanya misali ya ku mutane mushrikai an sanya misali fasami lahu ku saurari wannan misali wa huwa wannan misali shine innal ladina tad'una min dunillahi lalle wannan da kuke bauta wanda ba Allah ba min la ay gairihi wato wani Allah wa minhum al asanama cikin abinda mushrikai ke bautawa akwai gumaka to lan yakhluqu zubaba abin bautan nan na na, na mushrikai ba su yi halitta ko da kuje ko da kuje ba za su yi halittawa ba ya an ce zubabu ismu jinsin wahida wato sunan abin nan jinsi guda wato ismu jinsin sunan jinsi wahidatun Zubaba ya an ce abin na mubaradi ne sai a ce zubaba Shi ne mubaradi ne ya kawo ala muzakkari wal kuma ya an ce zubaba yana iya aukuwa ga ma'annas da madakar nashi walau ma'ulawa abin bautan nan ku, ko da kuje ba su yi halittawa nan da kuke bautawa an ce ku ta Allah da ibada kun ce su ma masu albarka ne wai ba a yadda da waliyai ba shi yasa aka ce ba a bauta musu ba mai karanta qur'ani wanda bai yadda da waliyi ba amma ba mai karanta qur'ani wanda zai yadda a bauta ma wali waliyi bawa na cikin bayan Allah bawa na cikin bayan Allah shi ma Allah yake bautawa kuma kira yake a bautawa Allah saboda haka bai iya halittawa ko da kuje ko da dan kuje karami babu waliyan da ka iya halitta shi a duniya da lahira duka babu shi wala wushe ma'ula ko da duk abubuwan bautar duniya yan duniya sun taru ba su yin dan guje guda ko da sun taru da halki ga halitta ta ba za su iya ba wa in ya sulba musu babu shay'an kuma idan kuje ya ɗebe musu wani abu mimma alaihim cikin abin da aka dan fara musu min dibe na turare Dan akwai wani abu da suke yi kun gani abin na cikin ɗakin ka'aba akwai abin na hotuna guda 360 na annabawa tun daga annabi ibrahim zuwa diyanai su annabi isma'il duk an yi hotunan su ga suna an kawo ansa cikin ka'aba kamin annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam saboda raggon mutum raggon mutum ya yi kowa bai da albarka masu albarka raggo wanda bai iya tafuka ibada duk inda ya ji mai albarka yana kokari karnar da allah samu min hoto ne a kawo a aji wannan al'ada ce ta raggaye bai iya motsa jini sai dai kai ka yi wahala in ka samu wai albarka ka yi ai ba za a baka albarka ce ba yi e, hanyar daidai biya samu kai ma ka samu to annabi ya iske waɗanda gumaka cike da ka ka'aba su waɗannan gumaka ana yi musu yanke yanke lokaci ba lokaci ana yanka musu jini aljannin da a shaidanu aljannun da a wurin suna ba da ƙa'idodi da abin da ake yankawa akwai lata kuma akwai uzza akwai manata salisa ta ukwa duka waɗanga akwai su sai ana yanka musu dabbobi ana shawa musu jini sannan ana sa musu za'afarani sannan ana sa musu turare to duk abubuwan gada aka sa musu in kuje ya taho an ce duka kowannen su Allah na in kuje ya taho an ka sa musu zuma kuje ya ji warin zuma ya taho ko da sun ka taru da abubu suna ta shan zuwan nan sun ka shanyi allah nan bai iya ce kai <laughs> ya kore nan ba zai iya ba to haka nan abubuwa yake amma in allah bai shirya mutum bai ganewa in allah bai shirya mutum bai ganewa ya dauko abin nan ici ya ajiye ce abin bauta ce na ici wani ya dauko duti tun abin na kai ga ice a ta yi daji abin da ice a sassaka an kai ga takarda takarda a a yi hoton takarda a kawo alaka ga mota shi ke na wai abin mota ta abubuwa na lalaci na karuwa shi ka yi lalaci na karuwa shi ka yi tun abin ice aka zuwa a sassaku. a gina wani wuri a keɓe a aji icen har an ka kai ga takarda ga ta nan ko ina ana rataya ma yara ana rataya ma motoci ana rataya ma awaki nan gaba haka kaji ci hankali sai kaga ana ci hama kaji ta kaduna to duk irin waɗanga abubuwa na waɗanda inda mutum ya yi amfani da hankali ne yana gane ba su cancanta bauta musu ba to da yake allah ka shiryawa sai ya shirya da mutum ya ka ganewa saboda haka ya ce wa in ya wa murda, babu shayayin kuje ya ɗebe musu wani abu mimma alayhi cikin abin da an ka sa musu min dibi na turare wa za'abarani da za'abarani almalat takhayyini bihi ma bihi wanda an karata ya mai ko guje ya dibi ba za su iya anshewa ba ba za su yi su abin su ga kuje ba to wanda bai yi ma kuje ka ka bautawa wanda bai iya fada da kuje ka dan dai kana ma kuje ka doka bauta ba ka san bai iya taimakon ka tunda bai iya taimakon ka ne ga kuje to ka san yanzu kai in kai na kuje ya tauyen matsa ka kore shi haka ya matsa ma sai kai mai haka sai ka faɗi za ka shi cikin kai to amma shi bai iya kuma wai Allah wa an ibn abbas radiyallahu ma annahum kanu yadilluna al-asnama sun kasance suna shashaha ma kansu suna shaye kansu bi za'farani da za'farani kuma abin ya siyabil asali ga kan gumakan sai a zuba zuma a sa musu zuma ga kai wayo allikuna aliha abin nan al'abuwa ba so abin na na surata ya abin na abuwa ba ƙohi ga ita waye da kudu abin na na waye da kudu a zubabu mina kawa sai su taho su tattare ga ƙohi su rate ga abin nan ga ƙohi sai kuje ya biyo ta taga fa a kudu ya ce zuma nan da an kudu a bisa Allah Allah bai iya ga su bakin kowa sun tare ka aisa inda Allah wai Allah su su Allah su gadi ne kai Eh? ba hoye gula kuna ba kenan hoye gali kuna kenan abin na na hoye gali kuna alaya al'abuwa ba sai su kulle kowayi gare ta a sun kulle kowayi waye da kulu al'azubabu sai kuje ya shigo mina kawa ta abin na ta taga waye a kulu sai ya ci kun gani ga su sun kulle kowa don ka a allansu don shi allansu bai iya kare kai ne amma kun gani mu muna bautawa Allah don ya kare mu su ko suna bautawa Allah don su kare shi to ina wa hannun bauta kenan kai ka bauta kuma kai aka tsutsa kuma kai ka gadi ya ce to idan kuje ya ɗebe musu wani abu la ya san duhu ba su iya an so shi ai la ya sirri duhu minu ba su iya dawowa da shi ga kuje su ce kawo mana kayan mu da ajiye don sun kasa wa kai ba yi obaduna to yaya za a bauta musu shirka wa lillahi ta'ala a ce su abokan tarayya ne ga Allah wa huwa amrun mustagarba wannan al'amari na bako wanda ko kuje bai yi ma kuma ka ce wai Allah kana al'amari na bako mustagarba abbar anu ya ishara ga wannan bako al'amari bi duribar masal da buga misali yace duriba masalun da uba dalibu kenan mai biɗa ya yi rauni al'abidu mai bautar wal matsalubu da wanda aka bautawa kun gani da wanda ya bauta ma na allolin da allolin kowa ya yi rauni shi allan bai iya umarnin kai ne shi wanga bai iya umarnin kai ne kun gani sun yi rauni abin da ya samu kai ke bauta wani wanda ba Allah ba Allah abba su sani ba ko kaji suna kira Allah magana ta da baki ba su san kowa a Allah ba Allah ya ce ma kadarun laha ma kadarun laha haƙƙa ƙadiri inna Allah la ƙawiyun aziz ma kadarun laha ba su sa Allah ba ai ma azzamu ba su girmama Allah ba wato ba su sa Allah ba ko ba su girmama Allah ba haƙƙa ƙadari yadda ya kamata a girmama shi ai azamati idza ashraku bi don sun yi shirka da shi da abin nan malam ne min al-babi wanda bai iya hana kai ne ga kuji wala abin nan wala tasibu min bai iya karbo haƙi ne ga kuji wato bai iya wa kai ne adalci game da kuji kun gani ba su sa Allah ba inda a ce sun san kowa Allah da ba su kamanta Allah da wannan kuji ku bi kuji ka ce wai wanda bai ima kuji wai daidai shike da Allah wanda ya sama bakwai da ƙasa ya halicci mutanen da a tsakaninsu da sauran halittun da a tsakani wai wanda bai ima kuji wai karhin su guda kun ga masu wayannan manganu ba san Allah ne inda sun san Allah ba su cewa haka Allah shi ya gafarta ma Muhammad bin Abdul ya yace idan ka ce wa mushriki abin nan da kake shirka na iya ce shi ba mushriki na ba tambayi shi a shirka in ya ce bai sani baka ce mai to baka san shirka ba ka ce ba mushriki kake ba mushriki kake to baka san shirka ba sannan ka ce ba shi kake ba shi kake yi ba to kun gani su waɗanda shi yasa Allah ya ce abin da yasa da suka wa'in ga abubuwa Allah yadda ya kamata a san Allah ai ma azamu haqqa azamati ba su girmama shi yadda ya kamata a girmama shi da sun daidaita da shi malam ya mutane min al-gubabi wanda bai iya hana kai ne ga kuji in kuji ya taso mai bai iya kura kuji wala yantasibu min hukum bai iya adalci a shi kai ne ga kuji tsakanin ku da Allah yanzu fassocin ga da aka rataya ga mota duk fassar da kuji ya hau tana iya kura ta to tana yi mai kenan to mi da aka bauta mata inda an gane a ce wai fassan nan ya an kasa ta ga mota mota ba ta waduwa. wai bassa ne an kasa ta ga gida wai gidan bai gobara kuma barayi ba su shiga gidan ko mutane na ta sayi wasu na ganin a wawai gaskiya ne wai an barin barinji ya sa ta ga kwano wai yanzu yana sai da nama <laughs> da kun ga barinji ne ta ku bassa yin nama ne eh ku bassa yin nama ne ko ka to nama kan ga fassa ga kwano ne ta yanka kakka taimaka ma shirka الله ياتي ولا ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان وتعاونوا على البر واتقوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب الله ياتي انت مقوده في وتعاونوا على البر wattaqawa ku yi taimako ga abin da anna alheri da tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan ai wala ta ta'awanu alal ismi wal udwan kan ku taimaki juna ga abin da kun ka san sabo na da udwani iyaka saboda haka in ka ga mai irin wannan fassa ga kwano ne kakka sai Allah ya ce kakka taimaka ga abin da annasa da ka ne ya sai suwa gobe ƙara laka wata da ai kuna ganin wani duk kwano ne ko ina fassa ta duk ko ina ba wani dan wuri na laka ba saboda ya kun sayi ya sai su a ce lalle fasa tana aiki lalle Allah gana shi wa duro ya yi ya yi sama da kasa to in kun gane ku ki sayi ku wuce gaba gobe in ya gabe sai a yana gane fasa ba Allah ba ce kuma da Allah ya wada haka ne ya ce wata kulla ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku sani inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin azaba ne nan kuma ya ce abin na na ma haka kadari inna Allah lalle Allah laƙawiyyu mai ƙari na azizun magwayi ya galibu wa huwa alladhi yastahiqu an shi, na wanda ya cancanta a bauta masa ya Allah ya kawai ya aziz ka kyautace aqidan mu ka kyautace imanin ka kara mana sanin tauhidi ka raya mu ahlus sunna ka kashe mu ahlus sunna ka tada mu cikin ahlus sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan da ba kwana insha Allah أعوذ بالله من malam wannan yana cewa ko ya inganta ga sunna cewa wanda ya tsare karatun suratul Waƙi'a, Allah zai wadatar da shi zai kare mai karatunta daga talauci to wato hadisin malama hadisi na da magana da shi amma dai maganganun sahabbai sun tabbatar da inganci hadisin ga sanadi yake da matsala amma dai ga matani ne maganganun sahabbai shaidodin da aka gare cikin maganganun sahabbai sun tabbatar da gaskiya abinda hadisin ya faɗa cewa karatun wake waqi'a yana maganin talauci maganganun da aka rawaito ga sahabbai suna tabbatar da hadisin wajen aiki da wannan hadisin irin su abdullahi bin mas'ud da eh, abin na da umar dan hadabi radiyallahu umar dan hadabi abubakar ba abubakar radiyallahu anhu saboda haka shi yasa malamai suka tabbatar da shi cikin abubuwan da ake karantawa don neman tayin asiri ga Allah subhanahu wataala alaga ta malan ina hukuncin mutum yana aiki a wurin wata ma'aikata sai aka sace wani abu aka sai suwa aka raba kuɗi ni ko sai na sai mota ko in sai mashin a yamin haya da shi ina hukuncin wannan kuɗin da nake samu ga malam kuɗin da aka samu ka haɗi ka ce sata ce kun sata haramun sata haramun ta kuma ka ce sata ta kuma kai kana da magana tambayar kuɗin sata kan ta kafin kuɗin sata haramun Eh, saboda haka ka yi ƙoƙari ka tsarkake kanka daga sata kayan mutane ka yi kokari ka tsarkake kanka daga sata kayan mutane sata kayan mutane ba ta sa ya arziki wasu na nan tun ba a yi heka wasu ka sata kayan mutane amma hain ba su zan komi ba saboda haka sata ba ta sa ya arziki alagar ta malam wannan yana cewa shin wanda yake yin tasbihi a asirce bakinsa da harshensa suna motsawa amma shi kai ne da wanda ke kusa gare babu wanda ke jan abin da yake faɗa shin irin wannan tasbihin shin hina cikin wayanda ake ba lada koko har da shi bai da lada eh in dai harshe ne na motsawa leko ne na sama da na kan suna motsawa yana cikin wayanda ake ba lada a cikin karatun da ne yana cikin wanda aka ba lada illa dai wanda ya da kunne ne ka ji to ya yi shi lada da kunne ne ka ji amma dai duk a wanda ya motsa lebo ne na sama da na ƙasa da harshe ne suna motsa to a ba shi lada wanda ya rufe baki ne kawai 'yan gumne yana nan yana da zuciya shi a wasa wasi shi kan lada ko da bai samu alagawar tamala idan mutum yana karatun sallah idan zai karanta fatiha sai ya yi bismillahi kuma in zai karanta sura sai ya yi bismillah a kowace raka shin gawar malam ko wannan ya dace iya eh, wato akwai ruwayar da aka rawaito ana karanta fatiya a fatiya ana karanta kuma karanta ma abin na sura bismillah saboda kowace sura tana da abin kowace kowace sura in kuka diba tana da abin nan tana da kowace sura tana da bismillah ta to karanta ta ba laifi na ba illa dai inda dai malamai kawai suke da manganu wajen abin na wajen farawa da a'udhu billahi min shaitanir rajim suka ce in ka guda ta isar don Allah ce ya in zaka karanta ka fasa iz billahi min shaitanir rajim ta wada amma ita sura kam da da da Fatiha kowace yanzu tana da bismillah ta saboda haka ko shi an ka karanta ta bismillah ta babu dai akwai malaman da kake cewa makaruhi ne akwai wanda kace wa sunna ne saboda haka inda an yi babu dai wannan na shi Allah ga malam don Allah shi malam sujada da ake yi na sujada karatun alkur'ani sun sujada biyu ake yi ko guda ake yi sujada karatun alkur'ani guda aka yi ya aka yi kabbara aka aza goshi an kai kabbara an kada sosai a cikin gaba da karatun alkur'ani guda ake yi to sai dai masu neman ah, addu'a kan bukatu daban-daban salati da sallama ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashrunaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim ya maliku ya qudus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qabil ya basir. ya qatil ya rafi ya muzi ya muzil ya sami ya basir ya hakim ya adil ya latif ya khabir ya halim ya alim ya ghafur ya shakur ya ali ya kabir ya hakimu ya mujitu ya hasibu ya jalilu ya karimu ya rajibu ya mujibu ya wasibu ya hakimu ya wadudu ya majibu ya ba'isu ya shahidu ya haku ya wakilu ya kawai ya matin ya wali ya hamidu ya musi ya mabdu ya mu'idu ya mu'u ya mamitu ya hayyu ya kayyum ya wajidu ya majidu ya wahidu ya hadu, ya fardu ya samadu ya qadir ya muqaddir ya muqaddim ya muakhir ya awwal ya akhir ya bayi, ya badin. ya wali ya muta'ali ya bar ya tawwab ya muntajib ya abu ya rabu ya malikul mulk jalal wal kira ya maqdud ya jami ya gani ya mubni ya gani ya mubni ya gani ya mubni ya mudi ya mani ya mudi ya mani ya mudi ya mani ya daru ya nabi ya daru ya nabi ya daru ya nabi ya nur ya hadi ya badi ya baki ya waris ya rashid ya sabu ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu uwayenmu iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya <clears throat> Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kara mana imani ya Allah ka kara mana tsoronka ya Allah ka kara mana ibadaka da ikhlasi mana roƙonka Allah bai asma'ika lausana ba sifatikal ula ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar wani mutum wanda ka san manawa ta sharri ga wannan jiha ya Allah kai mana mana magani ne ya Allah kai mana magani ne duk wasu mutane waɗanda ka san wasu sharri ga wannan jiha ta mu ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka tona musu asiri ya Allah ka tona musu asiri ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka hana musu nasara ya Allah ka hana musu nasara ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan jiha duk bangarorin wannan jiha Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya a ciki ya Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah ka zaunar da mu lahiya kara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani cikin wannan jiha ta ya Allah wannan jiha daga gabacin ta zuwa yammacin ta Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya daga kudancinta zuwa arewacinta Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya hirgita mu ya Allah kada ka bari kowa ya hirgita mu ya Allah kada ka bari kowa ya walakanta mu ya Allah kada ka bari kowa ya walakanta mu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka shirya matasan mu ya Allah ka shirya matasan mu ya Allah ka shirya matasan mu saboda girman ka Allah ka aza su ga hanyar ka daidaiciya kore musu ayyukan yi na halaliya ka raba su da ayyuka ayyuka da maganganu da aƙida wanda ba ta da kyawu saboda rahamar ka Allah matasan mu duka Allah ka ƙara musu lahiya Allah ka ƙara matasan mu lahiya Allah ka ƙara musu imani Allah ka ƙara musu tsoronka Allah ka ƙara musu ibadaka da khalasi Allah da mu da su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya saboda girman ka Allah ka tausaya mana na cike da na waje wanda ka san mana ta sharri ga wannan jiha Allah ka tona mai asiri ya Allah ka tona mai asiri ya Allah ka tona mai asiri kuma Allah ka yi mana magani ne kuma Allah ka hana mai nasara Allah ka hana mai nasara saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka ƙara mana ilimi Allah ka shirya malamanmu Allah ka shirya almajiranmu Allah ka shirya masu kuɗinmu Allah ka shirya talakawan. Allah ka shirya sarakunan. Allah ka shirya hakiman. Allah ka shirya dagattanmu mu duka Allah ka ƙara mana ƙoshin lahiya ana mai nasara ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin arewa ya Allah ka busar da tsoro ya Allah ka busar da hitina ya Allah ka busar da tashin hankali ya Allah ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba masu amfani ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka shirya matasan arewa gaba dayansu ya Allah ka shirya matasan arewa gaba dayansu ya Allah ka shirya dattijawa ya Allah ka shirya tsofaffi ya Allah ka shirya maza ka shirya mata ka shirya malamai ka shirya shirya almajirai ka shirya sarakuna ka shirya hakimai da dagantarsu ka shirya masu kuɗi da talakawa ka shirya 'yan kasuwa baki ɗaya ya allah saboda ramarka allah ka tausaya mana kuma ka ba mu ruwa masu albarka ya allah ka ba mu ruwa ya allah ka ba mu ruwa ya allah ka ba mu ruwa kuma ka ba mu ruwa masu albarka ya allah ka ba mu damuna mai albarka ya allah ka ba mu damuna mai albarka ya allah ka ka ba mu damuna mai albarka kuma ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah ka kare mu ka kare ƙasan mu ka kare tarayyar kasanmu saboda girmanka Allah ka kare mu ka kare Ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin tarayyar kasanmu. ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da tashin hankali saboda girmanka Allah kara mana arziki da ilimi da lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana haɗin kai saboda girman ka Allah tausaya mana saboda ramar ka Allah tausaya mana Allah ka amintar da mu ka amintar da ƙasanmu ka amintar da ƙasashen musulmi ko ina suke dukkan ƙasashen musulmi Allah ka amintar da su ya Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai inda da suke ya Allah ka wace kafirci da kahire ko ina suke ya Allah ka taimaki bayan ka masu masu tauhidi ya Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi ya Allah tausaya mana ya Allah taimaka mana ka kare wannan ƙasa ta tun daga yammacin ta har zuwa gabacin ta ka kare wannan ƙasa ta daga arewacin ta har zuwa kudancin ta saboda girman ka Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu. ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu. Amém. a cikin gidajenmu Allah ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin gidajenmu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin gidajenmu ka ƙara mana haɗin kai a cikin gidajenmu saboda rahamarka Allah saboda sunayenka Allah ka bari kowa ya ba mu tsoro Allah kada ka bari kowa ya hirgita mu duk wanda ka san manowa ya ba mu tsoro cikin gidajenmu ya Allah kai mana magani ne ya Allah ka yi muna magani ne ya Allah ka yi muna magani ne kuma Allah a cikin gidajen mu shirya mana yan mu shirya mana iyali da zuriya baki daya saboda ramar ka Allah cikin gidajen mu ka kare mu daga shara abin da mun ka jiya da wanda ba mu ji labari ne ba ka kare mu daga shara abin da muka gani da wanda ba mu gani ba ka kare mu daga shara abin da muka aikata da wanda ba mu aikata ba ka kare mu daga shara abin da mun ka sani da wanda ba ba mu sani ba yadda ka tara mu cikin gidajen mu saboda rahamaka Allah ka tara mu aljanna firdausil a'la saboda rahamarka Allah ka kare mu ka kare masallatai ya Allah ka kare mu ka kare masallatai ya Allah ka kare mu ka kare a makarantun nan ya Allah ka kare mu wuraren da muke zama ya Allah ka kare mu wuraren sana'am ya Allah ka kare mu wuraren ayyukan ya Allah ka kare mu a cikin tahiyoyin inda duk muka hita Allah kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malaman ya Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malaman ya Allah ka haɗa kan muka ka haɗa kan malaman saboda ramar ka Allah tausaya mana addinin ka shi ya haɗa mu kada ka bari duniya ta wace kada ka bari son duniya ya wace kada ka bari son girman duniya ya wace saboda girman ka Allah ka haɗa kan mu haɗin kai na gaskiya ka sa soyayya tsakaninmu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakaninmu na gaskiya kuma ka kare mu daga sharrin duniya da na lahira ka kare mu daga hitinar duniya da ta lahira kuma ka hake mana gidajenmu ka shirya mana 'yan ɗiyanmu ka shirya mana iyalinmu ka shirya mana zuriyanmu kuma da mu da su gaba ɗaya Allah ka gabarta mana ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya ya Allah ka ba mu aljanna firdausil al'ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil al'ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah ka kara mana lahiya kuma ka kara mana kuzari ga ayyuka alheri ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma iyali da zuriya ka gafarta ma dangi da malamai da masoya baki daya bayan ka musulmi yare da manya maza da mata wa'anda aka yi da wa'anda za a yi Allah ka gafarta musu bayan ka musulmi masu rai da matattu Allah ka gafarta musu kuma Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai inda da suke Allah ka wace kafirci da kahirai inda da suke Allah ka taimake bayinka masu tauhidi kuma Allah ka samu cikin saboda ramarka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ما مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدة لا إله إلا أنت أنت قدي هوائجنا يا مولانا رب العالمين وتب علينا إنك أنت تواب رحيم سبحان ربك رب العزة أما يسهون وسلام وسلام على المرسلين